bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar litinin 11 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da talatin ga watan bakwai miladiya ta biyu. a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal kamar yadda muka saba kafin mu shiga tafsirin ayoyin da za mu fassara a wannan zama bi iznillah akwai tambayoyi da za mu ansa kaɗan waɗanda suka zo hannu wannan tambaya yake game da bayanin da na yi ko a jiya ne ko a shekaran jiya wanda Allah ta'ala zai yi magana da bawansa a ranar gobe kiyama laisa bai na wutar juman ko turjuman ba tare da tafinta tsakaninsa da shi ba ya bujiro masa da laifuffukan da ya yi ɗaya bayan ɗaya shi kuma yana ikirarin ya yi waɗannan laifuffukan daga baya Allah ya suturce shi ya yi masa gafara to tambayar da yake yi anan shine ne waishin wannan hadisin yana nuna cewa shi wannan bawa zai ga Allah a wannan lokacin to hadisin babu magana zai ga Allah za su yi magana da Allah amma ba wai zai gan shi ba magana daban gani kuma daban annabi Musa alaihissalam ya yi magana da ubangijinsa lokacin da ya gana da shi a tsor ba tare da ya gan shi ba amma lokacin ya nemi ya gan shi ɗin Allah ta'ala ya nuna masa ba za ta yi ba a lokacin ya gan shi lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani wanda karshe dai hakan bata samu ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yi isra'i ma mi'raji ma zuwa sama kaga malamai sabani suke yi akan lamarin ganin ubangijinsa shin ya ga ubangiji ko bai gan shi ba hadisin Abu Zar al-Ghifari da yake cikin sayo Muslim da ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam shin kaga ka lokacin da kai mi'raji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nurun anna arahu haske ne ta ya zan gan shi wannan shine yasa wasu daga cikin sahabbai kamar Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa wanda duk ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa to ka ce ya faɗi magana da ba gaskiya ba saboda Allah ta'ala ya ce la al absar wa huwa al absar wa huwa al-latiful khabir to wannan dai mas'ala ce da sahabbai ma suka yi sabani game da ita ko in ce da malamai suka yi sabani game da ita amma dai magana mafi mafi rinjaye ya ga ubangiji amma da zuci gani na zuci ba gani na ido ba <clears throat> don haka wannan karan ba a ce shi zai gan shi ba domin ganin ubangiji yana yiwa ne bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna bayan sun shiga aljanna Allah ta'ala ya ba su ni'imomi na aljanna daban-daban sun ji cewa sun gamsu to a lokacin Allah zai ce ga wani ƙari lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid to na mazid din karin doriya din akan abinda za a ba su na ni'imar aljanna shine ganin Allah lillazina ahsanul husna wa ziyada to nan ziyada din kamar yadda yazo a cikin wata ruwaya ta hadisi cewa shine an-nazaru ila wajhi Allah subhanahu wataala to wannan sai an shiga aljanna ba kafin a shiga aljanna ba sannan yake cewa hadisin da yake ce hadisin sahihaini li kulli ghadirin liwa'un inda istihi ko yunsabu li kulli ghadirin riwa'un inda istihi yawm al-qiyamati fa yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan kowane mai daudara mayaudari za a sanya masa tutarsa a daidai duwawunsa a ce da shi a ce wannan shine yaudarar wani dan wani shine tambayar sa wai shin kowane mayaudari ya shiga cikin wannan hadisin to ban san dalilin tambayar ba tunda Allah ce tunda annabi cewa yunsabu li kulli gadirin kaga li kulli ba dalilin kuma ka zo kana tambaya sai dai kai ma idan kana cewa akwai wata kullu kulliya kullu ba kulliya ba amma dai kai da kullu din wannan kullu ce ita ce ummul ababin umum ana kiranta ummul bab wato a cikin babi na umumi umumi shine a kawo kalmar da take game komai da komai komai da yake karkashin ta zai shiga ba abin da zai saura to kullu ita ce ke jagorancin wannan babin duka duk wani abu da za a faɗa to yana biyo bayan kullu ne to sai kuma shi kuma wanda yana tambaya ne shin ah, yana azumi kamar lokacin azahar zai wato kuma in mutum ya haɗi aswaki da ya saka a bakinsa wato yana aswaki sai wani abu na yawo kuma ya haɗiya wannan baya warware azumi duk da dai yana da kyau yi taka tsantsan game da hakan amma ba ba zai warware azuminsa ba abin da yake warware azumi shine ci ko sha ci ko sha ko kuma wato jima'i amma dan mutum ya haɗi yawunsa ko wani abu wanda an yarda ya yi kamar aswaki an yarda mai azumi ya aswaki saboda ka dan ya haɗe yawunsa bayan ya aswaki wannan ba zai cutar da azuminsa ba sai wani shi kuma da yake tambaya game da cewa ya saurari wani yana tafsiri sai ya fassara hadisin da ya shafi wasu masu mu'amala da dawakai wannan watakila ya yi tambayar saboda maganar da muka yi ko tafsirin da ya gabata wal khayla wal bizala wal hamira li tarkabu hawa zina to shine yake cewa ya ji wani yana fassara wani hadisi kamar dai shi yadda ya fahimci mutumin ba lalle ne ya fahimce shi daidai ba amma ya ce dai kamar yadda na fahimce shi in na fahimce shi daidai ya ce duk wanda ya ajiye dawakai domin jihadi ko domin kasuwanci hakika yana da sakamako kyakkyawa amma wanda ya ajiye dawakai domin ado ko domin mutane su san shi su san shi mai dawakai ne to wanda yana da mummunan sakamako yace in ya fahimci mutumin yace to gashi kuma a wannan sura da muke karantawa in har ya fahimci bayanin da aka yi Allah ta'ala ya halicci dawakai da alfadarai da jakai domin a hau kuma a yi ado da su wal khayla wal da wal hamira litarkabuha wal zina to ya za a hada wannan wannan nassi da kuma wancan hadisi da aka kawo to ta yiwu kamar dai da ka faɗa watakila baka ji mai tafsiri ɗin sosai ba baka ji tafsirin da ya ba ko yadda ya fassara hadisin amma hadisin bai ce wanda ya ajiye doki dan ado ba ba yana da laifi hadisin bai faɗi haka ba hadisin ya faɗi dawakai ce dawakai uku ne wato mutane suna riƙar da wakai saboda abu uku ko don jihadi fi sabilillah lokacin da ake hawa da wakai din ai jihadi ko kuma don ya zama musu sitira wato su hau su yi amfani da shi ko su yi kasuwanci da shi ko kuma waɗanda za su riƙe shi ri'a'an wa bataran domin nuna girman kai wa hadisi yana cewa wa niwa'an alal islam ko nuna girman kai ko kuma a'a su ma yi amfani da shi wajen cutar da musulmi wannan shine kaso na uku din da aka ce masu masu laifi wanda za su rike shi dan girman kai dan nuna su wasu ne dan su wulakanta wanda ba su da shi su haka kuma duk abin da za ka yi dan ka wulakanta wani wannan babu shakka laifi ne ko doki ne ko ba doki bane ko jaki za ka hau don ka yi wa waɗanda ba sa hawan jaki wulaƙanci ka tayar musu da ƙura to babu shakka wannan kana da laifi wannan shi ne abin da hadisin ya faɗa amma bai ce wanda ya rike shi dan ado ba daman shi ai dan yi ado ɗin aka yi shi amma in ka fito da ado ɗin, kuma tare da ado ɗin, akwai wa mutane kalla kallo babu shakka wannan laifi ne kamar yadda fir'auna abin nan ƙarun ya fita fi zinati fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi kaga adan da ya fita da shi ba wai ado bane na kawai yayi ado wanda kuma wannan ba qul man harrama allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min arrizq zina abin ado da Allah ta'ala ya bawa mutane wannan ba ba wanda ya isa ya haramta shi amma kai ado dan kaulakanta wanda ba ya da irin kayanka bai yi ado irin naka ba to wannan shine mutum yake samun laifi don haka duk mutumin da zai dauki ko ya yi mota ko ya yi babur ko ya yi keke ko ya tafi a ƙas amma da sunan yana yi wa mutane kalla kallo yana musu eh, kallo kasa kasa haka da wulakanci to abu shakka wannan mai laifi ne shine abin da hadisin ya faɗa don haka watakila kamar yadda kace baka ji ba sosai ah, sai kuma shi wannan magana tambaya yake akan ai doguwar wasiƙa ah, amma dai abinda duk ta kunsa shine maganar hada salloli da ake yi a lokacin damina cewa shin ya halatta ayi ko bai halatta ba kuma waɗanne salloli ne ake hadawa saboda dalilin tambayar sa inda yake dai ya ce ana ta rigima wasu su ce a hada wasu ce ka a hada har ma dan ba ake to mu ka san matsalar mu ba ma rena abin rigima dan abin da bai ta kara karya ba sai ai rigima ban ga dalilin da sa za a yi damba ba ba wanda za a kamo a tilasta masa sai yayi wata sallah a lokacin da bai shirya mata ba saboda haka in har limamin masallacin yace zai hada to wanda ya gaba zai hada ba sai ya tafi yasa ko ya zaman sa me dalilin sai an yi dambe in kuma limamin ya ce shi ba zai hada ba to sai a kyale shi a aje inda za a hada ko ka tafi gida ba yadda za ka yi amma a ce an yi dambe akan wannan bai duk bai taso ba mu matsalar ba ma iya warware abubuwa ta hanyar tsayawa a tattauna a kawo dalilai a kawo hujjoji in ma ba ku iya gamsar da junanku ba ku daga maganar zuwa ga waɗanda suka fi ku kuka yadda cewa sun fi ku ilimi haka ake yi amma ba wai a dandaran a zara kwanji ba kuma a ce kowa abin nan kawai a ce za a yi dambe ko za a yi doke-doke kawai mutane su kuma 'yan dambe wannan bai dace ba hada salloli lokacin da ake da dalura ina ga mun yi tsokaci a kansa wanda wannan shari'a ta zo da shi kuma malamai sun yi magana a kansa na mazhabobi daban-daban magana dai a dunkule shine idan akwai larura da za ta sa a hada sallah musamman magariba da isha'i magrib da isha'i kamar ruwan sama kamar duhu mai tsanani ko tabo mai tsanani ko tsoro wanda duk ana hada sallah a kansu al'aslu wato dalili da malamai suke dogara da shi a wannan babin shine hadisin abdullahi dan abbas da yake cikin sayo muslim annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a madina ya hada salloli guda biyu min gairi min wala matarin min gairi khawfin wala matar wato min gairi khawfin wala safar ruwayoyi ne da suka zo daban-daban wato ya hada salloli ba tare da wani tsoro ba ba kuma tare da ruwan sama ba to shine malamai suka ce to ambatan cewa ba tsoro ba ruwan sama ya nuna cewa an saba idan akwai wannan ana iya hada sallah shi yasa aka ce to shi gashi ya hada ba tare da tsoro ba ba tare da ruwan sama ba a wata ruwayar min gairi khaufin wala illa ba tare da tsoro ba tare da wata illa ba wato ba tare da wani sababi ba ba ta wani dalili ba haka kawai a ranar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hada azhar da la'asar sai ya yi su a lokacin azhar sai ya hada magariba da isha'i sai ya yi shi a lokacin magariba to wannan ta sa har abdullahi dan abbas yake ba da labarin abin da ya ce jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salat al-asri fil madinati al-asra wal zuhra wal-asra wal-maghrib wal-isha min ghairi khawfin wala matar annabi sallallahu alaihi wasallama a madina ba wai a halin tafiya ba ya hada sallolin nan guda hudu al'asar abin nan azhar da la'asar da magriba da isha'i ba tare da ruwan sama ba ba kuma tare da tsoro ba a madina wato yana halin zaman gida to shine aka tambaye eh, abdullahi dan abbas me yake nufi da yin haka shine yace arada Allah ya harrija ummatahu abinda yayi nufi da wannan shine ya ɗauke wa al'ummar wato shiga matsatsi shiga takuruwa ma'ana duk sanda mutum zai shiga cikin haraj idan ya ce zai yi kowace sallah a lokacinta zai samu kanshi cikin haraj haraj shadid wato tsanani takuruwa to zai iya haɗa sallolin guda biyu saboda alharaju marfu'un an hadhihi al Allah ya ɗauke ma wannan al'umma haraj a addini wa ma ja'ala alaikum fi min harajin duk wani irin kunci baya ba Allah bai sanya muku shi a addini ba shi yasa daga cikin malamai kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi maganganu irin wannan ce duk wani matsala da za ta sa da za ta sanya mutum haraj kamar mara lafiya da tashi yin alwala misali yake masa wahala kowace sallah in yace zai tashi yayi mata alwala zai sha wahala kwarai da gaske to yake cewa a irin wannan alharaju marfu'un anhu sai ya iya hada sallolinsa kamar yadda aka bayyada matar da take jinin jinin istihala wato jinin larura ita ma aka yadda cewa ta iya hada salloli da alwala din ta alwala sai ta yi sallah azhar da la'asar a lokacin daya ko ta yi magariba da isha a lokacin daya saboda mai saboda ta mata yin alwala a kowace sallah musamman ma a lokacin sanyi to akwai harash a kanta to sai aka yafe mata cewa tana iya hadawa to wannan kai kiyasin sa dukkan lokacin da mutum zai shiga haraj wato matsatsi ko damuwa wannan ita ce ka'idar shi Abdullahi dan Abbas ya fahimta daga hadisin da aka tambaye shi me annabi yake nufi da wannan sai ya ce arada Allah yuharrija ummatahu saboda ka ka'ida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa al'umma na gujewa dukkan abin da zai zama musu matsatsi tsanani takuruwa lokacin da za su hada za su yi salloli za su yi kowace sallah a lokacinta ya ba su dama cewa su sa su iya haɗe ta to wadan sauƙi ne aka yi wa mutum ba wai an ce masa wajibi ba bane sai haka yau da za a samu mara lafiyar da zai ce ni ban yarda ba a ƙyale ni duk wahala duk rintsi duk tsanani duk wuya a banni ni in yi alwalata in yi sallah ba dalilin da zai sa a yi rigima da shi ballantana a kai ga dukansa ko a fasa masa baki duk ba dalili nan, sai kai sallaka a duk sanda duk sanda lokaci yayi to in ka gaya wa mutum abin da yake sauki ne ya ce shi ba bai gamsu ba shikenan sai ka rabu da shi amma ban ga dalilin sa za a yi ta rigima ba mu matsalar ba ma abin nan rena abin rigima kuma sai ka ga an dare an kasu gida biyu sai ga an zama kungiya biyu kuma aka yi tafiya tafiya sai a raba masallaci sai a raba shugabanci sai a ko to kaga jahilci yake ka wannan bismillah mala abubakar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين تتوفاهم الملائكة الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين الله تعالى يتي الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu alhalin suna masu zalintar kawunansu fa'alƙaus salama nan da nan su saduda su miƙa wuya suna masu cewa makon na bamu min su ba mu kasance muna aikata mummunan aiki ba bala e kuna aikatawa inna allaha alimun bima kuntum ta'malun lalle allah mai cikakken sani ne game da abin da ku kasance kuna aikatawa fadkhulu abwaaba jahannama dan haka ku shiga kofofin jahannama khalidina fiha kuna masu dawwama a cikinta fala bi'sa maswal mutakabbirin to tir da wannan makoma ta masu girman kai wannan aya jiya muka fara fassararta wanda a ciki ubangiji ta'ala ya mayar da su waɗannan masu girman kai waɗanda ba sa yin imani da ranar lahira wanda zuciyarsu take inkarin abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo musu da shi na gaskiya Allah ta'ala ya mayar da su baya kaɗan bayan ga irin sakamakon da suka gani a lahira to a lokacin da za a ɗauran su ma ga yadda abin yake kasancewa wato ba za su ji da daɗi ba tun daga lokacin ɗaukar rai bayan sun yi rayuwa ta wahala a duniya sannan kuma in an zo karɓar ransu domin duk wanda yake mai yi wa Allah girman kai wanda ya yarda ya bi tsarin Allah to ko da kana ganin shi cikin ni'ima ba a ni'ima yake ba cikin takurwa yake ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى تو رأيوة سرأيوة تكونشي يكي سنة إن يزوم تواما زييت أتكيوم وحلا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تستكبرون wa bima kuntum an ayati tastakbirun a yau ne a lokacin da Allah ya ce walau tara da zaka ga idh zalimuna fi ghamaratil maut lokacin da azzalimai suke cikin magagin mutuwa suke cikin kakarun mutuwa wal mala'ikatu basitu aydihim mala'iku sun shimfida hannayensu akan su suna dukan su ta gaba ta baya kamar yadda Allah ya faɗa a wani guri yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukansu ta gaba ta baya suna cewa da su akhriju anfusakum ku fito da rawukanku a yau za a saka muku azaba ta wulakanci wato za ku ga azaba ta wulakanci ta kaskanci saboda girman kai da kuka kai a doron kasa saboda irin abin da kuke faɗa kuna wa Allah ba gaskiya ba da kuma girman kai game da ayoyin Allah da kuke a doran kasa to haka wajen fitar musu da rai za su gamu da irin wannan wahala kuma za su ga kaskanci to a lokacin da suka shiga cikin wannan gargara fa alqaw salama a lokacin sai su saduda a lokacin da wannan saduda ba za ta amfane su ba walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyiat hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wannan ba zai ba zai amfane shi ba to Allah ya ce ba zai karbi tuba ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka ba har sai lokacin da mutuwa ta zo musu a daidai lokacin za su ce inni tubtul an yanzu dai na tuba yanzu na gane kure na nayi nadama wannan ba zai sa wannan ba zai amfane su ba kamar yadda fir'auna bai amfane shi ba حتى إذا أخذه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين haka fir'auna lokacin da mu ga mutuwa tsirarata ya ganta gadangadan ta durfafo shi a lokacin ya ce ya yi imani ya yi imani da abinda annabi abinda annabi musa da banu isra'ila suka yi imani da shi ya ce shi yanzu yana cikin musulmi shi yanzu a yarda shi ma musulmi ne Allah ce a al'ana sai yanzu kuma wa qad asaita bayan kai ka tubaraka a baya wa kunta minal mufsidina kana cikin mabarnata kana cikin yan ta'adda sannan yanzu da kaga mutuwa to wannan abin nan wannan imanin ba za a karbe shi ba duk imanin wanda ya zo gargara mala'ikun karɓar rai suka zo to ba magana a karbi imaninsa to a daidai wannan lokacin yayin da mala'iku an riga an ba su umarni har sun zo da abin da umarnin da aka ba su su kuma ba za su saba wannan umarnin la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sun zo da umarni za su karbi rai fa alqaw salama a lokacin za su mi kauya za su saduda za su yadda su sallama har ma su rika cewa ma kunna na amalu min su ba mu kasance muna mummunan aiki ba su gaya wa mala'iku wannan magana don a tsammanin su cewa mala'iku suna so su san haƙiƙanin me suke aikatawa ne in ya so su kyale su ko su ci gaba da abin da suke yi musu don haka sai su bari su yi wa mala'ikun ƙarya in sun wa mala'ikun ƙarya watakila su kyale su ma kunna na amalu min so ba fa ba mu kasance fa muna aikata mummunan aiki ba mala'ikun su ce bala bala game da muka ce harafi ne da ake amfani da shi li nafi nafi su akasin na'am na'am li isbatin nafi ce bala li nafi nafi sun ce ma kunna na amalu min su ba mu kasance muna mummunan aiki ba bala kuma nan ana tabbatar da abin da suke korewa ne mummunan aikin da suke korewa mala'iku suka ce akwai shi akwai wannan mummunan aikin kunyi ba sa neman su san su san aikin da waɗannan mutanen suka yi lokacin da suke rai suke da suke da suke rayuwarsu a duniya domin Allah ta'ala shi ya riga ya riga ya san komai kuma su da abin da Allah ta'ala ya ya sanar da su suke aiki la ilma lana illa ma 'allamtana dan haka suka ce da su inna Allaha alimun bima kuntum ta'malun Allah shine mai cikakken sanin abin da kuke aikatawa saboda haka ba ku za ku yi mana bayani ba Allah ta'ala ya riga ya san me kuke aikatawa don haka ya turo mu da wannan umarni mai zafi mai ciwo mai wahala don haka sai ku yi haƙuri fadkhulu abwaaba jahannama dan su ƙara cusa musu bakin ciki ce fadkhulu abwaaba jahannama dan haka sai ku shiga kofofin jahannama wato jahannama tana da kofofi kamar yadda Allah ce laha sab'atu abwab kulli babin minhum juz'un maqsum tana da kofofi guda bakwai to kowanne da gwargwadon irin wato tabar gazar da ya a duniya gwargwadon kofar da za a ce ya shiga za a karkasa mutane gida gida kungiya kungiya kamar da Allah ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara kungiya kungiya saboda haka kowace kungiya kuma akwai kofar da ya dace ta shiga ta nan za a tura ta don haka fadkhulu nan umarni ne ga kowace kungiya da ta inda za ta shiga ba wai ana nufin kowane guda ɗaya ya shiga ta kofofi ba ba zai a ce kowane guda ɗaya sai ya bi ta ƙofofi daban-daban ba a'a kowa a cikin akwai ƙungiyar da zai fito a ciki sannan akwai ta inda shi kuma za a ce ya shiga fadkhulu abwaaba jahannama khalidin fiha ku shiga ƙofofin jahannama kuna masu dawwama a ciki kuna masu zama a ciki dindindin wannan bayan sun yi zaman kabari sun sha azaba ta barzakhu bayan wahala da kunci da suka rayu da shi a nan duniya sun shiga kabari nan ma sun ga sun ga azaba iri-iri kamar da Allah ta'ala ya faɗa game da mutanen game da fir'auna da mutanensa annaru ya uraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab Allah ta'ala ya ce annaru ya uraduna alaiha wuta ce za a rika bijiro musu da ita guduwan wa ashiyan safe da yamma wato a zaman su na Barzaku barzaku shine zaman mutum kafin tashin kiyama bayan mutuwa kafin a tashi alkiyama wannan ita ce rayuwa ta Barzaku to a wannan rayuwar ta Barzaku wuta ce za a rika bujiro musu da ita ana musu azaba da ita guduwan wa ashiyan safe da yamma ta safe daban ta yamma daban wa yawma taqumu sa'a ranar da alkiyama kuma za ta tsaya to a lokacin kuma a ce adkhilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da jama'ar fir'auna wato shi da mutanansa tunda kamar da Allah ta yi qudumu qaumu yawmal qiyamati fa awradahumun nar shi zai fi shigo gaba shi zai musu jagoranci su tafi wuta tare ce a ranar kiyama ce ku shigar da tawagar fir'auna ashaddal azab wato ku shigar da su azaba mai tsanani saboda haka bayan alkiyama ta tashi kuma shine za a shigar da su abwaba jahannama khalidina fiha Allah ce falabi samaswal mutakabbirin tir da makomar masu girman kai waɗanda suke girman kai game da bautar Allah wanda suke girman kai ba za su yi wa Allah da'a ba ba za su bi umarnin Allah ba ba za su hannu da abin da Allah ta'ala ya hana daga abin Allah ta'ala ya hana ba to babu shakka waɗannan babu masu girman kai da suka kai waɗannan ranar gobe kiyama za su shiga wutar jahannama suna masu kaskanci allazina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin za su shiga wutar jahannama suna masu kaskanci sannan Allah ya ce wa qila lil ladina taqaw wa qila lil ladina taqaw ma za anzala rabbukum qalu للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين نعم وقيل للذين اتقوا kuma aka ce ma waɗanda suka yi takawa suka ji tsoron Allah ma za an zala rabbukum mai ubangijinku ya saukar qalu khaira sai suka ce ya saukar da alkhairi ne lillazina ahsanu fi hadhihi fi hasana waɗanda suka kyautata a wannan duniya suna da kyakkyawan sakamako wala darul akhirati khair kuma lalle gidan lahira shi yafi alkhairi wala ni'ma darul muttaqin kuma madalla da gidan masu tsoron Allah jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ce ta zama dindindin za su rika shigarta ta jirimin tati lanhar wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinta fi fiha ma sha'una a cikinta suna da abin da suke so kazalika yajzillahu almuttaqin kamar haka ne Allah yake sakan kawa duk masu tsoron Allah wannan akasin waɗancan wa idza qila lahum maza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin sun waɗancan da ake gaya musu a ce da su a tambaye su mai ubangijin ku ya saukar su ce a ai ba abin da ya saukar in ba tatsuniyar mutanen farko ba wato tatsuniyar mutanen farko ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake gaya mana sabanin su sune almuttaquna masu tsoron Allah waɗanda suke sun yi imani da Allah suna kuma tsoron fushin Ubangiji sun yarda da Allah sun yarda da abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da shi na sako saboda haka su idan an tambaye su ma za zala rabbukum qalu khaira sai su ce alkhairi ya saukar kamar yadda muka faɗa a baya kaga su ansa su sai aka yi mata nasaba qalu khaira ba khairun ba amma can sai aka ce asatirul awali domin su waɗancan ansa su ba ta da alaka da tambayar don tambayar da aka yi musu ma za anzala rabbukum mai ubangijinku ya saukar su ku ba su yarda cewa Allah ya saukar da wani abu ba don haka sai ya zan tambayar su ba ta da al'ansa su ba ta da alaka da tambayar sai suka yi rufa'a sai aka yi wa jawabin nasu rufa asatirul awwalin ma'ana abinda yake faɗa huwa asatirul awwalin ko inna ma huwa asatirul awwalin ba wani saukakken abu bane tatsuniyoyi ne yake faɗa amma nan tunda tambayar ansa tasu tana da alaka da tambayar da aka yi musu sai aka yi mata nasaba qalu khaira ai qalu anzala rabbuna khaira suka ce ubangiji mu ya saukar da alkhairi ya saukar da rahama ya saukar da albarka ga dukkan wanda ya aiki da abin da Allah ta'ala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da shi suka sifanta saƙon da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da alkhairi kuma babu shakka wannan shine tsantsa alkhairi shine tantagariyar alkhairi kana neman alkhairi shine ka karbi abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya zo da shi na shari'a in ka rungumi wannan to ka rike alkhairi duk wani abu sabanin wannan to babu alkhairi a cikin sa sharri ne duk wani abu da zaka rike sabanin abinda annabi annabi sallallahu alaihi sallam ya zo da shi to babu shakka ka rike abu mai alkhairi ba ka rike wani abu rikewa ne na sharri shi yasa suka ce qalu khaira alkhairi ne kuma aka yi wa aka yi wa abin ansar wato khairan din aka yi masa tanwini litta'zim ay khairan aziman wato qalu khairan ay khairan aziman wannan tanwini ne ta'zim wato an saukar da wani alkhairi ne babba gagarimi wannan ita ce ansar da za su bayar kaga bambancin su da waɗancan kenan saboda me saboda suna jin tsoron ubangiji shi yasa aka bude maganar sifanta su da lil alladhina taqaw lil ladina taqaw aka fito da taƙawar sosai don a nuna cewa wannan takawar ita ce ta sa suka ba da irin wannan ansar Allah ya ce na ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun waɗanda suka kyautata a wannan duniya suna da kyakkyawan sakamako wannan zai iya wato zai iya zama magana ce sabuwa ubangiji ta'ala yake yi bayan ansar da suka bayar wato ansar su ta kare da cewa khairan sai ubangiji ya ce to lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wanda duk suka kyautata a wannan duniya a rayuwar wannan duniya suna da kyakkyawan sakamako wala darul akhirati khairun ma lalle gidan lahira yafi alkhairi wato yafi zaman musu alkhairi wato duk wanda ya kyautata a wannan duniya yana da kyakkyawan sakamako ma'ana yana da kyakkyawan sakamako a wannan duniya wannan hasanatun wato tana da alaka ne da fi hazihi duniya wato wanda ya kyautata a wannan duniya yana da kyakkyawan sakamako a wannan duniya kamar yadda mu'minai suke addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar saboda haka a nan duniya Allah ta'ala zai ba su kyakkyawar rayuwa kyakkyawan sakamako kamar yadda Allah ta'ala yake cewa man amila amalan man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ubangiji yake cewa man amila salihan wanda duk yayi aiki na kwarai min zakarin namiji ne ko mace wa huwa mu'min alhalin yana mu'mini Allah ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba lalle za mu raya shi rayuwa mai kyau mai daɗi wato zamu mai zamu bashi rayuwa mai daɗi a nan duniya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan kuma zamu sakanka musu ladan su da mafi kyan abin da suka kasance suna aikatawa wato a nan duniya zamu ba su a lahira ma zamu ba su saboda sun kyautata ubangiji ta'ala yana kyautata wa mumini tun a nan duniya ya nuna masa sakamakon imaninsa tun a nan duniya duk abin da zai yi na hasana to ubangiji zai bashi sakamakon hasanarsa tun a nan duniya sannan an je lahira kuma ya ninninka masa akan wannan hasana din hadisi ya tabbata a sayo muslim da musnad da imamu ahmad hadisin anas dan malik da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna allaha azza wa jalla la yazlimu almu'mina hasana yusabu alaiha arrizqa fid dunya wa yujza biha fil akhirah وأما الكافر فيؤطى بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا وإذا لقي الله عز وجل لم تكن له حسنة يؤطى بها خيرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكي چوالا لألا بايا زالن ترمومني وانا ايكن سمي كو واتو ايكن دذاك يمي كو ألا بزي زالن چيكا با يثاب عليها الرزق في الدنيا انان دنيا سيأساكا ومومني دوانا ايكن تهنير باش ارزكي a dalilin wannan aikin wa yuzza biha fil akhirah a lahira kuma har ila a bashi sakamako a kanta wato yayi aikin alkhairi anan ubangiji ta'ala ya masa sakayya ta wannan aikin alkhairi saboda wannan aikin alkhairi ubangiji ya masa sakayya sa anan kuma sannan a lahira ma ya sakanka masa saboda haka duk aikin da bawa mumini yake yi to duk abinda ubangiji yake kwararo masa na ni'ima a wannan duniya to alkhairi ne ubangiji yake masa sakamako da shi na wannan aikin sannan a lahira ubangiji ya sakanka masa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa wa'mur ahlaka bis salati ka umarci iyalanka da sallah wastabir 'alayha ka yi hakuri da yin sallar la nas'aluka rizqan ba ma neman kai ka ciyar da mu ko ka ba mu wani abu nahnu narzuquka mu za mu ciyar da kai mu baka arzikin da zaka ci kai dai ka ci gaba da sallah ka rike sallah ka rike umarnin mu za mu kuma umarni abin ka ba wa iyalanka umarnin su su ma su rike sallah to za mu za mu ciyar da kai mu ba za mu nemi komai a gurinka ba wal aqibatu littaqwa kuma kyakkyawan karshe yana ga masu tsoron Allah Urwa ibn Zubair ɗaya daga cikin tabi'ai kuma da yake ga Aisha radiyallahu ta'ala anha tunda dan Asma'u ne binta Abi Bakar radiyallahu anha ya kasance idan kwana biyu ya ga bai samu abinci ba a gidansa sai ce to lalle akwai matsala ba a ba a kula da sallah yadda ya kamata sai je ya sa iyalansa a gaba ya musu fada game da sallah idan akwai waɗanda suke sakaci ko ko a wajen sallah din ba a tsayawa cika yadda yadda take ko akwai wasu yara da suke abin nan kirinki ba sa tsayawa su yi sallah sai sai ya sa a umarce su a da a ci gaba da sallah saboda yadda Allah ya masa alkawari in ya rike sallah ya umarci iyalansa da sallah Allah zai ciyar da shi ya yadda Allah ba zai saba wannan ba saboda in ya ga matsala to a gidansa an samu matsala wajen sallah Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka Allah ya masa alkawarin zai azurta shi da je umarci iyalansa da sallah so yace in yaga kwana biyu ya dan samu rashi to ya san gidansa akwai matsala sai ya je ce a a gyara sallah to wannan sakamako da ubangiji zai wa mumini sakamako ne bisa ibadarsa bisa takawarsa bisa imaninsa to kuma a lahira wannan sakamakon na duniya ba zai hana a bashi na lahira ba a can ma Allah ta'ala ya kuma bashi amma kafiri fa Hassana bi hasanatihi abinda zai yi na ayyukan lada wato in aka ce ayyuka masu kyau wato misali ya yi gaskiya ko ya taimaka wa gajiyayyu ya taimaka wa masu bukatar taimako duk wani abin da zai yi za zaka kirawo shi aikin kwarai ne ya sa da zumunci shikenan a nan duniya sai Allah ya biya shi sai yi ta bashi yi ta azarta shi yi ta wato bashi ni'imomi na rayuwa an aka je lahira kuma to baya bin bashin Allah baya bin Allah bashin komai fa idza laqiya Allah azza wa jalla lam takul lahu hasanatun yuta biha khaira landa zai hadu da ubangiji ba shi da wata hasana da zai ce a bashi a bashi ladanta za ka ga cewa ko waɗanda ba musulmi ba amma suna da kirki kwarai da gaske ka gansu masu gaskiya masu rikon amana masu cika alkawari wasu ma kaga suna fitar da kuɗinsu suna bada taimako ana ayyukan da jama'a za su samu agaji da shi to wannan aiki Allah ba zai ƙi sakanka musu a kansa ba anan nan duniya zai sakanka musu zai ba su abinci su ci mai sha su sha mai kyau su ci mai kyau ya ba su lafiya a dalilin wannan in an je lahira ba za su daga kai ba su ce ya ubangiji duk da dai ba mu yi imani da da musulunci ba ba mu yarda da manzanka ba ai mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza ci a ah, to da kai kaza kai kuma ban ma kaza ba ban ma kaza ban ma kaza kaga shikenan ba abin da zai cewa Allah kuma saboda sakamakon lahira asasin sa shine imani da Allah idan babu imani da Allah babu imani da manzo wato babu musulunci to sakamakon lahira ba zai samu ba shi yasa akwai wani a jahiliya da ake kiran shi abdullahi bin jura'an abdullahi bin juda'an nan da ɗan daba ne a jeji yake su ne waɗanda aka irin kabilar su ta kore su saboda yawan rigima yawan jawo musu rigima yau je su kashe wani a zo a yaƙi a zubar da jini saboda shi yau ya je taɓa kayan wannan a zo a biya to ƙarshe dai irin wannan dama a jahiliya in suka rika sai ƙabilar ta yi shela cewa wane mun kore shi daga cikinmu don haka duk abin da ya a kansa ba ruwanmu to irin su sai su zauna a jeji kawai su yi ta fashi suna tare mutane a jeji suna musu ta'addanci in sun yi ma ba wanda ba wanda za a je a nema da cewa wani ya yi laifi kai kuma ka ka biya abin da ya yi suna yake kira sa alik to a zaman shi na jeji suna yawo wata rana ya tsinci cikin wani kogo ashe dukiya ce mai yawa a ciki kawai da ya bude haka sai ya ga ashe kudi ne mai tarin yawa ya aka ya aka yi dai gashi dai a kogo shikenan sai sai sai ya zama mai kudi kasur gobe mai kudi kuwa nan da nan sai kabilar ta ce ta dade shi an yafe mishi <laughs> an yafe mishi abinda da korar da aka yi masa yanzu ya dawo ya zama ya zama elder to sai ya kasance yana yana yawan ciyar da mutane kullun gidansa a kofar gidansa manya manyan tukwane ne wanda aka ce za a zuba katti a ciki a rufe su ba baka san da mutum ba a ciki saboda girman su da zurfin su to haka za a cika su da abinci kullun talakawa zo a ita ta ciyar da su da baki da matafiya a ita ba su abinci ba ji ba gani haka yake kullun har ya mutu to shine Aisha radiyallahu ta'ala anha wata rana take tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam to ya Abdullah bin ne ya za'i da shi Ga shi dai abin da yake yana kaza yana kaza yana kaza ta shiga gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin ayyukansa da yake yi ce to shin wannan duk ba zai taimaka masa a lahira ba shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la innahu lam yaqul yawman rabbi rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din ba ranar da ya taba daga wato miryarsa ya ce ya ubangiji ka gafarta min kurakure na ranar sakamako don bai yadda akwai ranar sakamakon ba da aka bai yi imani da ranar sakamako bai imani da ranar lahira ba da aka ba zai ci moriyar ranar da bai yi imani da ita ba to wannan shi ne ubangiji zai ba shi lafiya ya ba shi ɗaukaka ya ba shi matsayi ya ba shi mukami ya ba shi jama'a ya ba shi kyakkyawan ambato wannan shi ne sakamakon da zai samu saɓanin mumini shi mumini Allah ta'ala sai ya bashi a nan duniya kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa game da annabi Ibrahim wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin muka bashi ladan shi a nan duniya a lahira kuma yana cikin mutanen kirki don haka yana cikin aljanna akwai aya da za ta zo nan gaba wallazina hajaru min ba'a wallazina hajaru min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fi hadhihi dunya hasana lanubawwi annahum fid dunya hasana wala ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun za ta zo a nan gaba wadda ita ma tana ɗauke da irin wannan ma'ana cewa mutanen da suka yi aikin kwarai a nan duniya za su ga sakamakonsa babu sakamakon da mumini zai samu a nan duniya ta hanyar aikin ƙwarai, ta hanyar san Allah da manzansa irin ya samu wannan ɗanɗano da daɗi da garɗi da zaƙi da ake samu da imani a zuciya zuciyarsa ta yi haske fuskarsa ta yi haske ya samu ƙarfin jiki da ƙarfin gwiwa arzikinsa ya ƙaru ya samu mahabba a zukatan jama'a abdullahi dan abbas yana cewa inna lil hasanati nuran fil qalbi wa diya'an fil wajhi wa quwwatan fil badani wa ziyadatan fil rizq wa mahabbatan fi qulubil khalq inna lil hasanati lalle aikin kwarai yana da wani haske da yake gadarwa mai shi a zuciyarsa sannan da wani haske da yake sa masa a fuskarsa sannan da ƙarfin jiki sannan da ƙarin arziki sannan da mahabba fi qulubil khalqi ya sa su zama mutane na san shi cewa inna lisayyi'ati su'an sawadan fil wajhi wa zulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalq yace shi kuma aikin mummunan aiki yana sa fuska ta yi baki sannan zuciya ta yi duhu sannan jiki ya yi rauni arziki ya tawaya sannan kuma bogdan fi qulubil halki, mutane su rika ƙinsa su rika ƙyamarsa duk inda ya shiga a tsane shi saboda saban allansa saban allansa ya gadan masa da wannan don mutumin da zai rike Allah zai rike addinin Allah zai sadu da ya miƙa rayuwarsa ga Allah sai yadda Allah ta'ala yi da shi ya nemi gafarar Allah akan abin da zai yi na gajiyawa ko na kuskure babu shakka wannan yana da rayuwa mai kyau a nan duniya Allah ta'ala zai sa masa inshirahu sadri zuciyarsa za ta zama a buɗe kirjinsa a yalwace ba zai zama cikin takuruwa ba kullum cikin damuwa cikin sanin rashin sanin ina ya sa gaba ina madosa ba zai samu kansa cikin irin wannan ba Allah ta'ala yana cewa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin Allah ta'ala ya ce wa astaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan zai ku da wato zai jiyar da ku dadi har zuwa lokacin ajalinku da aka yanka muku sannan kowane mai matsayi kowane mai falala Allah ta'ala ya bashi falalarsa wato ku nemi gafara ku tuba ku koma ga Allah ubangiji zai jiyar da ku dadi Allah ce walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun Allah ce da a ce mutanen birane sun yi imani sun ji tsoron Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da sai bude musu albarkatai ta sama da ƙasa su ci ta sama da ƙasa sai dai sun karyata ne saboda haka muka kama su da abin da suke yi da izgili saboda haka waɗanda suke masu biyayya masu da'a ga ubangijinsu zukatansu a nan duniya suna cikin ni'ima sannan ni'imar da za su je samu alahira lahira ta fi girma kamar ya waɗanda suke masu saɓan Allah ahalul ma'asi wal bida'i wal ahwa'i masu saɓan Allah masu bida'a da bin son zuciya a nan suna cikin jahim wato suna cikin rayuwa mai kunci rayuwa ta tsanani sannan abinda za su je su samu a ranar gobe kiyama sai yafi sai yafi girma sai yafi muni don haka zamu ga bayan Allah har kullun zukatansu a yalwace suke ba sa cikin damuwa saboda imaninsu saboda takawarsu imamul baihaqi a cikin littafinsa az-zuhd ya kawo waya daga Ibrahim ibn Bashar yake cewa wata rana mun yi tafiya za mu je Iskandariya da ni da Ibrahim ibn Adham da Abu Yusuf al-Ghasuli da Abu Abdullah Sanjuri za mu tafi Iskandariya sai muka tsaya daidai wani teku wani kwata korama da ake kira Nahrul Urdun muka tsaya a gurin yace Abu Yusuf al-Ghasuli yana da yana da yar gurasa sabusasshiya sai ya fito da ita muka juya a gabanmu muka ci muka muka ci muka muka koshi muka gode wa Allah ce sai na sai nayi kokarin in tashi in shiga wannan ruwan in ebo wa shi Ibrahim ibn Adham ɗaya daga cikin bayan Allah ne na kwarai in kawo masa ruwan da zai sha sai ya riga ne ya shiga ruwan har ruwa ya zo masa daidai gwiwa ya sa hannu ya ci ko hannunsa ya sha ya yi bismillah ya sha ya ce ya yi wa Allah godiya sannan sai ya fito ya miƙe kafa a daidai wannan koramar sai yake cewa ya aba yusuf ya abu, abu yusuf al-gasuli ɗaya daga cikin waɗanda suke tare yake cewa inna lafi law law ya'lamu al-muluk wa abna'u al-muluk ma nahnu fihi min sururin wa na'im lajaladuna alayhi bis-suyufi amama hadhihi al-hayat ala ma na'nu fihi min ladhidh al-'ayshi wa qillati ya yace ya aba yusuf da a ce masu mulki masu mulki da 'ya'yansu za su san irin ni'imar da muke ciki da farin cikin da muke ciki to da sun yi rigima da mu da takubba wato da sun ɗauko makamai a su yi rigima sai sun raba mu da wannan ni'imar da muke ciki su sun karɓi wato irin yadda yanzu gashi dai ba wani abu muka ci mai daɗi ba amma kuma hankalin mu kwance babu tashin hankali babu jin jin takuruwa kuma gashi muna jin cewa mun rike Allah saboda haka babu abin da yake gaban mu yace to da a ce sun san ni'iman nan da muke ciki to na alaiha bisuyuf da ta kubba za su dauka sai sun ga sun raba mu da wannan ni'imar sai shi almajirin nasa abu yusuf sai ya ce innal qauma aradu an-na'ima fa akhta'u fa akhta'u as-sirat al-mustaqim ce innal qauma aradu an-na'ima war-rahata fa akhta'u as-sirat al-mustaqim ce ai suna son su ma su ji dadi su huta amma sun kuskure hanyar ne saka ba san hanyar da za su samu jin dadin ba saboda su a tsammanin su hanyar da suke kai ita ce za ta samu musu jin dadi sai yayi da sai Ibrahim bin Adham sai murmushi yake cewa ina ka samu wannan ina ka ji wannan magana mai dadi haka shi yasa wani daga cikin bayin Allah yake cewa a wani lokaci nakan ji a zuciyata wani lokaci nakan ji wani dadi a raina nakan ce in kana ahlul jannati fi misli hadha innahum la fi aishin tayyib dadin da nake ji da walwala yace sai in ce a raina in yan aljanna su ma haka suke ciki har ko da yaushe haka suke to lalle suna cikin rayuwa mai daɗi shi yasa ibnu taymiya yake cewa inna fil jannati eh, inna inna fil dunya janna man lam yadkhulha lam yadkhul jannata akhirah duniya a duniya akwai aljanna da wanda duk bai shige ta ba to ba zai shiga ta lahira ba aljanna din shine kaɗanɗani. dani halawa zaki na imani a zuciyarka ka rika jin ka cikin wato walwala da karsashi kullum ba tare da kana jin takuruwar zuciya ba annabi yana cewa salasun man kunna fihi faqad wajada halawatal iman halawa kun san halawa ko da aka ce halawa ko yaro ka cewa alewa ya san menene alewa to wannan halawatul iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar la yuhibbuhu illa illa lillah wa an yakraha an yuqdh an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar waɗannan abubuwa uku wanda duk ya samu kansa a cikin su to wannan lalle zai ji ɗanɗano zai ji daɗi zai ji garɗin imani a zuciyarsa ya zama Allah da manzansa su suka fi soyuwa a zuciyarsa sama da kowa wato mahabbar Allah da manzansa gaba take da mahabbar kowa gaba take da mahabbar komai sannan wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutun dan Allah kira da ya so shi dan wani abu da zai shi, ko dan wani wani abu da ya saka hada ko dangantaka a dan Allah sannan yayi kyama na ya koma ga kafirci bayan Allah ta'ala ya kubutar da shi daga ciki kamar yadda yake kamar a jefa shuta kamar yadda baya son ya ji an jefa shuta to ya ji haka baya son ya ji ya koma kafirci duk wanda yake da irin wannan sifofi a zuciyarsa to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya dandani menene halawatul iman to kaga wannan ni'ima ce da ba kowa yake samun ta ba sai sai masu tsoron Allah to wannan yana daga cikin hasana din da ubangiji yake faɗa anan shi yasa wani yake cewa masakin ahlul ghafla kharaju min ad-dunya wa ma zaqu atyaba ma fiha yace gafalallu gafalallun mutane ababen tausayi ne wato mutanen da suka gama rayuwarsu cikin gafala da sharholiya ya ce abin tausayi ne sun bar duniya ba su ɗanɗana abin da ya fi komai daɗi a duniya ba Shi ne imani ibnul qayyim ya sifanta mana irin irin wannan ma'ana irin wannan daɗi da yalwa ta zuciya da shekul islam ibn taimiyya ya rayu da ita a lokacin da ake ganin ana gallaza masa wanda insha Allah a karatunmu na gobe za mu karanta abinda Ibn Qayyim ya faɗa sannan ko mu dora akan abinda ya saura na tafsirin ayar da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Law Shopping Complex daura da nan da ba nauti kasuwar Wunti Bauchi Bautista State Nigeria ita ce jira muku wannan MP3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili shida sifili uku sifili biyar ga namban a cikin harshen turanci 080 60 alaikum warahmatullahi